هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون shi ne ya sanya rana take bayar da haske, kuma ta raba shi ko ina da ina, kuma ya sanya wata ya zama haske da ake haskakawa da shi, ya ƙaddara masa wurin da yake tafiya a ciki, matakai daban-daban har guda ashirin da takwas, gwargwadon kowace tafiya tsakanin wani mataki da wani tsawon yini da dare ɗaya ne. Allah ya yi haka ne don ku mutane kusan lissafin kwanaki ta hanyar rana da lissafin watanni da shekaru ta hanyar wata. Allah bai halarci sammai da ƙasai da abin da ke cikinsu ba face sai da gaskiya domin ya bayyana ikonsa da girmansa ga mutane. Allah yana bayyana waɗannan dalilai na fili da hujjoji bayyanannu akan kaɗaitarsa ga mutanen da suka san kafa hujja da su akan haka.